yau juma'a 23 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1439 daidai da 8 ga watan Jun shekara ta 2018 wannan shine kasan na 111 daga cikin jiragen giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al-isnai ashariya su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ashatari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tambaya ta takwas, inda malam ya ce bal wa ƙala shehuhum bi anna a immatihim yujibuna du'a wa annahum eh mala ya ce balƙala shiyuhahum shiyuhahum ya ce malaman sun ce bi anna a immatihim imamansu yujibuna du'a so suna karba addu'a wage karba du'a wa annahum qaribuna mimman da'ahum suna kusa da duk wanda ya kira su wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i iza da'an suka ce shehunan su ne yan shiya suna allatar da imaman su ko ba sa yi gashi fata'ala Allahu amma yushriku Allah ya fi karfin shirkan da waɗannan suke faftaro anna ahadan anna ahada shiyukhum arsala risalatan ila imamihi abil الحسن alhadi ya shtaki waya ɗaya daga cikin su ne ya aika saƙo zuwa ga wani su cewa gashi bai da lafiya yana cewa innan rajula yuhibbu an yufdiya ila imamihi ma yuhibbu an yufdiya ila rabbihi ya ce yanda yake son ya gabatar da aikin alkhairi zuwa ga ubangiji to yana son ya zuwa ga shi wannan imamin shi faja aljawab sai ce in kana laka haja fa harrik shafataika fa innal jawaba ya atika duk abin da ke da shi motsa harshen kauka ka faɗa saƙo zai zo maka mana yanda allah ya san fai da ɓoye ya san me ke cikin zuciyar bawa su ma sun sani suna biyan bukata kun gano wannan damuwan da ke cikin zuciyanka ba allah kake kai ma ba to suna sana da wannan wannan bayani na cikin bihar al'anwar mujalladin hudu a eh, jiz'i na 22 lamba hadisi na 18 babu alistishfa bi muhammad wa ali muhammad babin da ke bayani akan neman waraka ka san allah za ka roƙa to kawai ka roƙi imami kawai zai warkar da kai wa iya tawajjuh ilayhim wa salatu alayhim wa tawassul bihim salawatullahi wa wadda shehunne suna wannan aikin ta ji manyan mutane an gane wannan shi yasa da shi'a da ɗariƙa za ga suna tafiya tare ko ba su rabu ba har abada kun san dalili saboda kafircin su iri ɗaya ne kuma kada wani ya zo ce maka ai waɗannan ai su yan hakika ne malam tijjaniya fa iri ɗaya ce iri ɗaya ne su waɗannan kawai suna cani sun yi gaugawa ala da su iri ɗaya ne akwai wani wanda aka tattauna da shi irin waɗannan wanda suke ɗarikan tijjaniya na gaskiya yake cewa babban shehun su ma na najeriya aƙidan shi kenan ita shi ma allah ne ce yanzu muka je wajen shi sujjada muke mashi ku gano wannan a cikin wannan kasar ɗin ne wata zan samu kushi yake cewa ai tsakanin allah da sheik ibrahim inyas ai suna masanyan aiki ne yau allah ya zama allah gobe inyas ya zama allah allah sai ya zama bawa gobe inyas ya zama bawa ya ce amma sun kira wani malami a wanda ya fi sannan sannin allah sosai suka tambaye da allah da in yasu ne yafi ne ce in ya fi allah fa da hausa ne ba ƙila wasu kuma sun taɓa jin shi eh ba ku ji ba ta ashe kun bar kafirci a baya ai taɓar gazan wannan to ya wuce diyin da ke tsammanin shi Allah wala in ka ji yana son zai mai magana abin da ya shafi addini ya kai kaji matsalanka ana maganan hakika kai kana maganan wani shari'a na shi kyauta yadda na zo da waya da na samu hukunci ko da ɗan kaɗan a ta'alik qala Allah ta'ala anil mushiriki Allah madaukakin sarki ya faɗi game da ya ce wa ya abuduna min lahi ma la yadurruhum suna bauta ma wani allah wanda da fa za su yi tawaye ba za su bauta mai ba abin da zai iya musu na cutarwa jama'a yanzu da muka ce inyas ba kowa ba ne imaman shi'a ba kowa ba ne kuma abin da suka iya mana kuma ba za su iya ba har abada domin su amwatun ne gairu a haya walayen fa'uhun ko ba abin da za su iya amfanar da su yanzu waɗanda suke shirkan muna ganin su ai akwai abin da aka yi tsinana musu wa ya ƙulu na ha'ula ya fa'a'una inda Allah suna cewa waɗannan ne ya cuce mu wurin Allah ƙul <laughs> a tunabbi'una Allah bi ma la ya'lamu fis samawati wala fil ard oh, yanzu ku ne ku ba Allah labarin abin da bai sani ba duk wanda kaji ya ce wani zai cece shi to yana son ya ba Allah labari ga wani mai ceto da Allah bai san shi ba inda mai ceton ne da gaske Allah zai faɗi a Qur'ani iza Allah ce oh yanzu kuna ba mu labarin abin da mu ba mu sani shi ba mu san da shi ba a sama ko a ƙasa yanzu sun ce haula shufa'auna inda Allah an gane subhanahu wa ta'ala amma yushriku ije tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi karfin shirkan mushirkai an gane wannan da kyau ko tambaya na 39 kaifan shakkal kamar a eh, nisfaini linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun san wata ya tsage biyu ku a eh? iktarabat sa'at ne to ya tsage fiti kadi shiyukhi shiya to me malaman shi'a suke kudur cewa game da tsagewan wannan watan bilistishfa'i bitawassul bi du'ai ali ibn abi talib wai annabi sai da ya kamun kafa da addu'an sayyidina ali ya nemi Allah ya cece shi da wannan addu'a sannan aka tsaga mai wata yanzu da annabi da alluwa ya fi wani eh aluke ne isa ana tafa kan isa duk wani ƙarya da wani ɗan shi ake maka ko ya rina ka ne isa ya zo yana maka ƙarya irin wannan ko ka kwankwashe shi zai faɗi gaskiya bai sani ba ne ku duba littafin sahifatul abrar shafi na biyu zikiru mu'ujizatul rasulullah mu'ujizatul rasulullah limirza muhammad taqi wanda darul jabal ko darul jil suka buga shi wai sai da annabi ya kamun kafa da ali sannan haka yi yanzu annabi na daraja a wurin yan shiya fiye da shi duk wani ihu da zaka ji suna cewa ai suna tare da annabi ƙarya ne wallahi ba su taɓa zama tare da shi ba ba ma sa son shi kuma ba ma sa ƙaunin shi ko ma sun yi da cewa imamansu ma sun fi shi wanda ya gade ali a tsammanin su alu ya fi shi saboda an kalubalanci annabi ya zo da abu bai iya zuwa da shi ba sai da ya makale ga sai na ali mun gano wannan da kyau ko idan allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu tashi tambaya ta arba'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta A wa atubu ilaik assalamu alaikum